wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna muku barka da dawowa daga hutun ramadan wanda aka tafi da ramadan ba hutu aka yi ba kuma yanzu an sake dawa za a ci gaba da inda aka tsaya kafin mu tafi mun sauke littafinmu na sharhu kitabul kaba'ir wanda muke a daidai wannan ranar a daidai wannan lokaci kuma ba mu ayyana wani littafi da za mu sake komawa kansa ba saboda a lokacin azumin ya karato na haka sai muka ajiye sai in man dawo yanzu azumi ya wuce kuma komai yana iya faruwa na sake samun wani dogon hutu din watakila saboda kamar yadda aka sani yawanci lokacin aikin haji ba a samu karatuttukan mu a wannan gurin wallahu ta'ala alam wannan ba wanda ya san me zai faru sai Allah to tunda bamu yanke za mu saka wani littafi din ba sai muka ce shi watan Ramadan din bari mu fitar da wasu darussa a cikin sa wanda za mu gaya wa mutane darussa domin su sake wata himma da kuma mutane su yi refreshing din kansu da ayyukan da suka koya cikin ramadan domin jaddada kyakkyawar niyya kafin mu ci gaba akwai tsohuwar tambayar da muka tafi da ita tun a wancan lokaci ba a samu an amsa ta ba wani yake cewa malam assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya allah ya Allah ya ji kan wato iyayen malam amin malam ce mutum ne wato mutum zai iya auren wadda take aiki a gidan rediyo ta wata take aiki a gidan rediyo ba musulma ba ce inda musulma ce aiki a gidan rediyo sai ne Mm, ya rage maka kai ne kasan yadda in kawara za ka yi kishin matarka da yadda abin da duk kake yi amma shi musulunci aiki a gidan rediyo bai haramta shi ba illa kawai dai a kiyaye dokokin allah a cikin kowane irin aiki da za a yi shi ne sannan kuma mutum ya auri mace yana da damar sharuɗa da zai saka duka in ta ga za ta iya bi ta bi ita ma in tana da nata sharuɗan ta saka in kaga za ka iya bi sai ka bi ai mun karanta muku a nan cewa akwai shuruɗun nika wato sharuɗan aure akwai kuma shuruɗin fil nika akwai sharuɗa a cikin aure wadda mutum yakan sa mace ma ta kan iya sawa wannan yarjejeniyar ita ce za ta ba ku yadda za ku yi wanda ya ga duk zai iya cika ma dan uwansa wannan sharadin na kai aure a kai shi kenan kana iya cewa zan aure ki amma ba za ki aiki a rediyo mutane suna jin muryar ki ba misali in ta yadda ta yadda shi kenan ba ta yadda ba shi kenan ta kuma tana cewa in kaga za ka iya aure na ina aikin rediyo in kaga za ka iya shi kenan in kaga za ka iya sai ka aura kowa yana da nasa sharuɗar saboda haka ba mu ne za a tambaye mu wannan ba mu kawai abin da muke magana shine wacce za ka aura musulma shi ne kawai kuma musulma ce ta riga ta cika haka ne ko? ya ce malam don allah a gaya min wato falalar azumin arfa falala guda ɗaya ta za mu ambata maka wadda masu allah ya ambata ƙarar a cikin ta yi su wadda biya azumci azumin arfa ana kankare masa zulumin shekarar da ta gabata da shekarar da za ta zo a nan gaba wannan shine falalar da za mu ambata maka tambayar ta gaba yana cewa azumin watan wato sha'aban shi ma ina so a gaya mun falalarsa ko da ba mu gaya mun falalarsa ba manzo Allah yana aikatawa eh, daga cikin falalarsa kuma manzo Allah ya ce a wannan watan ne ake kaiwa ayyukan mutane duk shekara a watan wannan sha'aban din saboda aka yake zon a kai aikin sai a wannan watan yana yawaita a ah, eh, tun da falala kake so watakila ba ma aikin kake son yi ba eh, yake cewa tambayar ta gaba malam mutum eh, idan yana yin azumin litinin da alhamis ah, mutum sai ya sai ya jeranta azumin sha'aban da ake da yi kullun ah, ko da mutum azumin da ake yi litinin da alhamis ya yi ban dai gane wannan tambayar wannan ta ƙarshen ban gane abin da ka rubuta ba ba kuma sai na fahimci tambaya nake iya ba da amsa ah, yake daga daga ƙarshe ina yi wa malam fatan wato alheri da zuriyarsa gaba ɗaya allah ya sa a gama lafiya muna masu sauraron eh, ina mana fatan alheri to allah ubangiji ya ba mu alherinsa tambayar ta ta ƙarshe ban gane ta ba don haka sai ka haƙuri kamar yadda na ambata cewa za mu yi magana ne akan durusun ramadan ko kuma durusun min ramadan darussa da aka samu daga watan wato ramadan an gane takardar ko kuma abin da zai za mu faɗi shi ne ya fara dubu da cewa laƙadi zallar na fi ramadan shaharan kamilan babu shakka mutane sun kasance a cikin watan ramadan suna azumi watan gaba ɗaya cikakke domin azumi talatin ina jin aka yi ko a cikin waɗannan kwanaki guda talatin da mutane suka yi na azumi yanaluna min nafahati rabbihim mutane suna nema kuma suna samu daga kofofin rahamar ubangijinsu suna shaƙa sa'annan mutakallibi na baina du'a'in mutane sun kare waɗannan kwanaki guda talatin suna jijiyawa tsakanin du'a'in wa wa zikirin wa sadakatin wa tilawatin qur'an abinda mutane suke jirgiyawa a cikinsa cikin waɗannan kwanaki guda talatin sun kasance suna yin a kan damuwoyinsu da abin da ya dame su sun kasance suna salloli irin na tarawihi sun kasance suna ambatan allah zikiri da karatun alkur'ani sun kasance suna yin sadakoki duka wannan wakana haza fi ayyamin ma'aduda hakan ɗin ya zama a cikin wasu 'yan kwanaki ididdigaggu wanda ake kirga su daga ɗaya zuwa talatin babu shakka cikin waɗannan kwanakin duk wani musulmi za ka same shi tsakanin waɗannan abubuwa da muka ambata abu na farko ko ya yi makansa addu'a ko ya yi madanginsa addu'a ko ya yi ma 'ya'yansa ko kasuwancinsa ko al'ummar ƙasa ko kuma ita kanta ƙasar addu'a haka dai ya kare kwana talatin yana yi masu kansa addu'a haka nan kuma ya kare waɗannan kwanaki yana salloli zai yi asuba zai yi azahar zai yi la'asar zai yi magariba zai yi isha kuma zai yi asuba sa'an nan kuma zai yi Ban banda wasu na filfili da yake yi haka mutum ya tsare waɗannan kwanaki guda talatin sannan wa zikirin kuma ya kare su da zikiri wani gurin yi talati wani gurin yayi tasbihi wani gurin yayi tahmidi wani gurin yayi tahlili wasu guraren yayi kabbaroni wa sadakatin nan kuma ya kare waɗannan kwanaki guda talatin da yawaita yin sadaka za ga mutane suna taimakon yan uwansu suna ba da sadaka suna yin komai a waɗannan yan kwanaki wa tilawatul qur'an haka kuma ya ƙare waɗannan kwanaki guda talatin yana jujjuyawa a cikinsu wajen karanta Alƙur'ani. ko ya karanta da kansa ko kuma ya zauna a karanta masa a masa bayani haka mutane suka samu waɗannan darussa wato a cikin wannan na ni mafificin da nima a rinka fifita don zafin ya yi yawa tun da ni ba wanda zai mun fifita kuma ban ce ka zo ka mun ba da yawa ma dai zan ajiye ni ma saboda zafin yana damu na gaskiya to haka mutum ya kare wannan wannan tsakanin lokaci wato da yin abin nan da yin addu'o'i da waɗannan ayyuka din da karanta alkur'ani kuma duk waɗannan abubuwa ɗin sun kare ne a cikin 'yan kwanaki ƙididdigaggu wato kwanakin da ba su da yawa kwanuka ne da ba su wuce talatin ba talatin ne ko ashirin da tara a wannan tsakanin ne wato aka aka yi waɗannan abubuwa kenan ko ba a gaya maka ba kasancewar al'ummar musulmi ta duniya ta samu wasu darussa manya-manya a cikin wannan wata ɗin na ramadan addu'a dai an yi ta salloli an yi su zikirin allah an yi sadaka an yi su karatun alƙur'ani an yi banda ma wasu abubuwa wadda ba mu ambace su ba duk waɗannan sun kasance a cikin kwanaki ƙididdigaggu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin alƙur'ani da yake cewa Ramadana na allazi unzila fiye alqur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخرى to ubangiji ya kira watan gaba ɗaya da ayyaman ma'adudat yan kwanaki ne da ake iya kirga su darussan da ramadan ya bari suna da yawa kwarai da gaske da kadikana ramadanu madrasa ramadan ya kasance wata makaranta ce wanda mutane suka shiga tun a ɗaya ga wata kuma suka yi graduating a makarantar talatin ga wata irin darussan da ramadan ya koya musu ramadan din shine malami a cikin ajin al'ummar musulman duniya kuma su ne ɗaliban ajin na ga ɗaya daga ga wasu abubuwa daga ramadan ɗin ya koya wa mutane mun tattaro su saboda wasu sun manta su watakila shi sa muka tattaro su domin mu sake tunawa mutane kuma idan ramadan ya wuce to ubangijin ramadan bai wuce ba shi ubangijin ramadan yana nan idan azumin ramadan ya wuce to azumin nafil fili bai wuce ba akwai sittatu shawwal wasu da yawa yanzu suna yi wasu kuma sun manta ma da sun yi sittatu shawwal sun gama yanzu suna azumin litinin ne da alhamis waɗannan masu himma ne kwarai da gaske wani kuwa har yanzu yana ganin da shi da azumi to sai dai in wani ramadan din ne ya sake dawa saboda haka su suna nan da yawa wanda kusan masu suka fi yawa za a iya cewa eh, mutane ba sa yi makansu kishi da damansu wajen samun abin hannun ubangiji amma suna kishi wajen samun abin hannun mutane ka yi ƙoƙari ka yawata kishi akan samun abin hannun allah domin allah tabaraka wa ta'ala baya suwa yake babu hisabi to akwai sitatu shawwal saboda haka idan baka fara ba yau ana sha takwas ne ko ga ga ta ita shawwal ne saboda haka har yanzu kana da lokaci da za ka cike shekarunka gaba ɗaya na azumin a ce an rubuta maka azumin watanni goma sha biyu idan kai azumi guda shida a yanzu ka yi ka daure duk da wannan zafin ka yi haƙuri da jin cewa kana jin yunwa kana jin kishirwa ka yi haƙuri da wannan Allah ya rubuta ka cikin waɗanda suka azunci shekarar gaba ɗaya ka daure saboda haka ramadan madrasatun makaranta ce to allimuna ko ta'allamna minha mun samu ilimi daga wannan ajin abinda muka koyo durusan azila mun koyi wasu darussa daban-daban wa min abrazi zalika ma yana daga cikin abinda muka koya a cikin watan ramadan na ɗaya mun koyi ta haƙiƙul ubudiyatu lillah mun koyi tabbatar da cewa mu bayi ne na Allah wannan yana faruwa daga ketuwan alfijir mun ɗauki azumi a matsayin cewa mu bayi ne na Allah ba za mu yi alfasha da harsunanmu ba ba za mu ci abinci da rana ba ba za mu sha da rana ba ba za mu yi jima'i da iyalanmu da rana ba mun yarda cewa muna tabbatar da cewa mu bayi ne mun karbi wannan umarnin mun miƙa ma Allah kanmu muna shan ruwa kuma za mu yi magariba za mu yi tarawihi za mu yi sallar isha cikin darare kuma za mu karanta Alƙur'ani za mu wasu salloli babu shakka mun tabbatar ma ubangiji cewa mu bayi ne nasa masu bauta domin waɗannan lokutan gaba ɗaya mun ƙare su cikin bautar Allah darasin da ka samu na farko shine babu wasu awoyi a cikin ramadan waɗanda za ka sanya su ba bautar Allah kake idan ka kwanta bacci ma ka ibada ce domin kana kwantawa ne a bisa yadda Allah yake a kwanta idan ku kafarta da karatun alkur'ani da tuna azuminka da rike harshenka daga barin alfasha da wasu abubuwa munana da hana ka shiga abin da ba su kenan ba don haka ka tabbatar da mai ka tabbatar da cewa kai bawa ne na ubangiji to kada dan ramadan ya wuce ka yi watsi da waɗannan hawoyin baka tuna allah kuma baka yin wata ibada kawai ka ɗauka cewa sallar azahar da la'asar da magariba da isha da asuba kawai su ibada sauran lokutan da za ka watsar da su in haka ne ilimin da ka koya a cikin watan ramadan bai zama wukar gindi ba duk lokacin da bukata ta faru ka fito da shi saboda ka ya kamata ka zama to cewa ka koyi wannan darasi shi mutum musulmi ya yi riko da waɗannan lokutan ƙididdigaggu a lokacin da ya hana kansa ci a lokacin da ya hana kansa sha a lokutan da suke sanannu wannan lokaci shine daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana kana yin wannan ne imtisalan li amrillah kana yi ne don sadar da umarnin Allah saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sun atimmu siyama ila sannan ku cika azumin ku zuwa dare kuma a cikin wannan sadar da umarnin muraqabatu maula wato kana mai kishin ubangijinka tabaraka wa ta'ala wannan darasi na ɗaya kenan da ka koyo a cikin watan ramadan ban sani ba ko za ka miƙe da waɗannan darussa ko kuma za ka ajiye ma Allah tun da ramadan ya wuce bari za ka hole ko ilimin da ka koya a cikin ramadan za ka ci gaba da yinsa ya kamata dai ka ci gaba da yinsa darasi na biyu min durusi ramadan darussan ramadan da mutane suka koya a cikin ramadan a darasi na biyu shine irtibatul muslim bil qur'an kowane mutum musulmi ya ɗaure kansa da alƙur'ani don haka shi yasa ko bai karanta ƙur'ani ba to zai je gurin da ake karanta alƙur'ani domin ya haɗa rayuwarsa da alƙur'ani bai kamata ka tsintsinke wannan igiyar yanzu ka jefar ka raba kanka da alƙur'ani ba ko kana ganin ya kamata ka yanke igiyar yanzu bai kamata ba tunda ka ɗaure kanka da alƙur'ani a watan ramadan hatta gidajen rediyo nan da suke kaɗe-kaɗe su ma sai da suka ɗaura kansu da alƙur'ani amma na ga su yanzu sun fara tsinke igiyoyin kamar dai haka dan yanzu sun fara saka da kidansu haka ne ko kamar sun fara tsinke injiyoyinsu kenan sai dan wani lokaci kyan sai ka ji sun dan cino sai a dan saka wani abu ko to kamata yi mutum musulmi yadda ya daure kansa da alkur'ani ya hada kansa da alkur'ani tare suke tafiya kafar alkur'ani kafarsa bai yadda an bar shi a baya ba to ya kamata wannan darasin ya dore koya za a yi ka samu wani ɗan lokaci da za ka karanta alkur'ani kuma ka samu wani lokaci da za ka je ka saurari wasu malamai ta hanyar ba ka ilimi a cikin wannan alkur'ani kada ka tsinke alaƙarka da ubangiji ya zamanto alaƙarka da alkur'ani ɗin ka ɗaure kanka sima'an da jin alkur'ani ka rinka sauraron sa ana karanta shi kana ji wa tilawatan ka kuma ji alqur'ani ka rinka karanta shi da yawa an samu daga cikin musulmai waɗanda suka sauke alqur'ani a cikin wannan azumi da ya wuce da yawa an samu wasu sun sauke alqur'ani idan kai ba a same ka ka sauke ba to me ya hana ka sauke ya kamata yanzu ka rinka karanta alqur'ani waɗannan suna daga cikin darussan da muka samu muka amfana da su a cikin watan ramadan darasi na uku wanda muka koya cikin watan ramadan shine a tarbiyatun nafs ala sabr kowane mutum ya koyo darasi a cikin watan ramadan a wannan ajin ya koyi tarbiya maransa na yin haƙuri haƙuri dai malamai suka ce iri uku ne kuma ba wanda baka koya ba a cikin ramadan na farko saburun alaƙa'a yin haƙuri akan yi ma'alla ɗa'a domin da ka ɗauki azumi daga ketowar alfijir ka yi haƙurin yunwa baka ci ba ka yi haƙurin abin sha baka sha ba ka yi haƙurin jima'i da iyalinka baka yi ba ka yi haƙurin riƙe harshenka daga ashare ashare daga munanan maganganu duka ka yi haƙurin ne haka kaga kenan ka samu haƙuri akan ɗa'a to yanzu ma sai ka ɗauko haƙurin ka yi ma Allah ɗa'a ko da wani abun saƙo ya gifta a gabanka ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka hana kanka na biyu daga cikin haƙuri shine sabrun alal ma'asiya mutane sun yi haƙuri akan saƙo domin za ka ga mutane hatta har suna su sun rike daga barin giba da manci da zagin mutane mutane sun yi haƙuri da wannan sun yi haƙuri akan sabon Allah sannan haƙuri na uku shine saburin ala aqdarillahi ta'ala wato mutane sun yi haƙuri akan ƙaddarorin ubangiji duk wanda ya ɗauki azumi Allah ya ƙaddara masa ya ji yunwa ya yi haƙuri akan yunwa duk wanda ya ɗauki azumi Allah ya kaddara masa ya ji ishirwa da zafi da komai amma ya yi haƙuri a kan wannan ya yi haƙuri a kan abin da ya samu na bin Allah ko na abinci ya yi haƙuri a kan haka sannan ya yi haƙuri a kan almuksifin masjid zama a masallaci wajen sauraron alƙur'ani wajen sallar tarawih wajen kuma yin sallolin tahajjud duka ka yi haƙurin zama a masallaci wal baqa'u minhu ka wanzu a cikin masallaci ka ba wa masallaci lokutan ka da yawa li ibadatillah dan bautata ma Allah waɗannan duka suna cikin nau'in hakuri da dan adam ya hakuri a cikin wannan wata na Ramadan to ya kamata wannan hakurin ya dore kai hakuri da sabon Allah kai hakuri ka bi Allah kai hakuri ka rungumi kaddarar ubangiji kai hakuri a rinka sallar jam'i da kai asuba ne ko azhar ko la'asar ko magariba ko isha duka ne darasi na hudu da aka samu a cikin watan ramadan shine ta'awwadal muslim musulmi ya sabar makansa a cikin wannan watan ramadan abinda ya sabar makansa shine salatul layl sallah da daddare da yawa waɗanda ba sa sallar dare da ramadan ya zo sun yi sallar dare da yawa to wannan darussa da ka samu a cikin wannan ramadan kada ka yi watsi da shi domin ma sallar dare tana da wasu fa'idoji wanda kake da bukata kwarai na ɗaya daga cikin amfanin sallar dare tana shafe zunubi na biyu tana sa hasken fiska na uku tana ba da lafiya a jikin ɗan adam ko waɗannan fa'idojin aka ajiye to sun isa kai sallar dare na hudu kuma manzo Allah ta shi ne sallar dare da abu salihin ɗabi'a ce ta nagartattun bayan Allah don haka kenan duk wanda yake sallar dare kamar yayi kama da ɗabi'antuwa da ɗabi'antar abin salihan bayan Allah nagartattu wanda suke sune annabawa ka roƙi Allah ya ƙara maka kwaɗayi akan yin sallar dare ka miƙa ma Allah waɗin buƙatu ka ce Allah ka sanya ni cikin masu yin sallah da daddare ka rinka roƙon Allah wannan ka gaya ma ubangiji zai amsa maka zai sa maka nishadi zai kuma tayar da kai zai baka kwaɗayin wannan abin darasi na biyar wanda aka samu a cikin watan ramadan yurabbi ramadan ala hibbul lisan ramadan da ya zo a cikin ajinsa ya koyar a kwana talatin ya koya wa mutane tarbiyyar rai tarbiyyar kame harshe tarbiyyar kame harshe mutane zaka ga ba su cika ashar ba ko amma yanzu wasu sun koma suna ashar su ko? waye je a jar anan babu na haka ba mai yin ashar anan to ka ɗauka yayin da muka ce ma Allah duba mu to da Allah kada ka je kai kar ka saba mana wannan alƙawari ba wanda yake yin ashar anan ya Allah nan duk salihan bayin ka masu ambatan ka da Allah ka daina ashar Ramadan ya koya mana rike harshe kada a zagi kowa kada a ci mutuncin kowa kada a keta haddin wani da harshe ramadan ya tabbiyantar da rayukan mu a da harsunan mu akan kiyaye su min al-ghibati wan namima wato daga annamimanci da kuma giba duk waɗannan mun koya a cikin watan ramadan abu na shida ne. bazulul mali fi sabilillah mutane sun koyi sake kudi dan Allah a cikin watan Ramadan wannan fa da mai kudin da wanda ba shi da kudin kowa ya koyi sake dukiya domin har wanda ba shi da shi zaka ga yar naira hamsin din nan zai iya ba mu wani sadakar albarkacin Ramadan mutane sun koyi sake kudi wasu kuwa miliyoyi ma suka sake suka ciyar da mutane abinci saboda Allah ya ba su abinci saboda haka mutane sun koyi sake dukiya a cikin watan ramadan to kamata ya bayan ramadan din ya wuce su ci gaba da yin wannan aiki su ci gaba da taimaka ma waɗanda suke mabukata wannan ramadan ya koyar da mutane wannan har zamanto ba sa kyashi wasu sai ramadan ma suke fitar da zakka wasu kuwa sun fitar da zakar amma kuma sun cire wani abu suka miƙa wa wasu mabukata duka an samu wani na bakwai daga cikin darussan da ramadan ya koya mana wa kam yake da yawa ya daina ila sama waɗanda suka ɗaga hannunsu zuwa sama don su roƙi Allah kai kusan ma in kace dukkan musulmi a cikin azumi ya daga hannunsa ya roƙi Allah ba za ka kuskure ba dukkan musulmi ba wanda bai daga hannunsa ya mika ma Allah idan da wasu mutane ba sa yin addu'a to da ramadan ya zo ya koya musu yin addu'a saboda suna tsammani lokaci ne na amsa addu'a to ubangijin da yake amsa addu'a idan ramadan ya tafi shi bai tafi ba yana nan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li kawai su amsa mu zan amsa mu wa yatadarra'u yana tawadu'i a gaban Allah wa yad'u Allah hajatahu yana roƙon Allah bukatarsa jama'a a wannan gurin mutane suna da bukatu iri daban-daban ko da ba ta lafiya ba ko da ba ta kudi ba ta kawai kasar nan ta zauna lafiya al'umma tana bukatar yawaita addu'a da ramadan kullum ina gaya muku da ramadan in an zo tafsiri a wannan wurin a gaya ma Allah kasar nan ba za ku iya ba Allah kaɗai shi ne zai iya mata ma mutane su gyara halin su koma wajen Allah ba wanda yake jin daɗin kasar nan ko kana zaton waɗanda suke jin daɗinta su ma ba daɗinta suke ji kuma wata aya a cikin alkur'ani da take bani tsoro kuma duk abubuwan da suke faruwa sai ga in kana kallon ayar ba za ka yi mamaki ba ubangiji ya faɗi wata magana ya ce wa ka kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yafsidun Allah ya ce ni ne ni kadai nake iya daukan azzalimi sai in dora masa wani babban azzalimin da ya fi karfinsa a kansa shi din fa da aka dora masa shi ma azzalimi ne don haka kar kai zalunci idan kai zalunci to Allah zai dauko wani da ya fi ka zalunci sai ya dora shi a kanka take ta kukan zaluncinsa a baya kuma akwai wanda ka zalunci yanzu ba darussa suna ta faruwa fa a wannan kasar kuma 'yan siyasar nan sun isu kula da abin da muke gaya musu kuma wallahi shi ne yake cinsu a yanzu wallahi abin da muke faɗa shi yake cinsu yanzu ai ko kwanan bayan nan mun yi karatu cikin wata na ce ƙaurace-ƙauracen da suke ba zai kai su ba ba za ka zalunci 'yan jihar ka kaura ka komawa ta jam'iyya wa kuma ga yi tsammanin Allah ba zai bi bayan gaba da zaluncin da kai wa mutane wai wani ake tsoro duk wannan ƙaurar ba ta Allah da annu ba ne wallahi wani ake tsoro ana tsoron wani ne to kai da ake jin tsoronka kai yanzu muke nunawa kai kai da ake jin tsoro kai din kai din dai da ake jin tsoro an yi zalunci bari a koma gurinka to Allah zai waiwaice ka da wani babban azzalumin da ya fi ka wallahi ka jira tayin ne kawai lokaci ne ka jira yanzu ba ku ganin wasu hadda ankwa jama'a waɗanda suke da ganin sun fi ƙarfin ma komai ko ba haka ba ne me tarihi yanzu yake nuna karka yadda kai zalunci wallahi idan ka zalunci mutanen ka ka koma wata jam'iyyar Allah sai ya bi ka da wannan zaluncin kuma waɗanda ka koma gun sai sun zalunce ka fiye da yadda ka zalunci waɗanda ka zalunta muna gaya muku ku rubuta ku aje sai kun karanta da kanku za ku ce eh an faɗa taron banza taron wofi duk Allah sai ya fasa taron walla zai fasa shi ku jira Allah yana da lokaci in dai zalunci ake yi aka zalunci talaka aka koma ake wannan ku jira walla duk sai sun fashe Allah ce sayyuhu zamul jam zan fasa taron bayan na fasa taron wai walluna dubur kowa sai ya tsinke a guje sai ya da inda zai shiga ko ba zai shiga ba ku rubuta ku ajiye ku rubuta wallahi ku aje ko bayan ran mu sai kun faɗa na ga ku gyara halin ku ku koma wajen Allah ku gaya ma Allah ba abin da fi karfin Allah duk azzaluman nan sai Allah ya maganin su wallahi sai ya maganin su ka ci gaba da zaluntar mu dan mulkin da kake dan karfin da kake da shi a yanzu akwai lokacin da Allah zai fi karfin ka kuma ta lalaya maka wani ɗan tayin da aka baka wanda ma kowa ya san tayin ɗinka gara takwas ne ko ba takwas ba ne takwas ne ba dama ka ƙara kowa ya sani kuma wallahi sai zaluncin da kai ya ga bayanka ba wanda zai ga bayanka sai zaluncin ka ne zai ga bayanka innama bagayukum ala anfusikum Allah ya ce zaluncin ku kanku zai kare kanku zai kare guguwa ta fara kadawa dole kuma sai ta daukar ma komin tsiyarsa wallahi ko bai dan wansu ne na'am don haka muna buƙatar addu'a kowa ya koma wajen Allah ya gaya ma Allah Allah ka yi maganin zalunci da azzalumai ka faɗa ma ubangiji wannan cikin dare ka tashi ka gaya masa Allah ka yi maganin azzalumai da zalunci na takwas wa min durusin ramadan at-tahalli bis daga cikin darasin da muka samu a watan ramadan mun samu darasin yin ado da gaskiya saboda azumi wata ibada ce ta sirri wanda ta shafi dan adam da ubangiji kana iya cin abinci ka koshi ka muka fito ka kai kana azumi amma saboda gaskiya da imani da kake da shi da Allah ba ka yi wannan ba ya nuna kana yin azumi ciki da waje ibada ce ta sirri tsakaninka da ubangijinka da haka ka samu ado da gaskiya darasi na tara da nasu lokaci ya yi kusa Shi ne a takallus min al-adat mutane sun wofantu daga wata ɗabi'a mummuna wato shi ne aikin zunubi mutane sun bari al'adar su muna na duka sun bari wa raja'u ila Allah mutane sun koma zuwa ga Allah da ibada da karatun alqur'ani da zikirin Allah duk sun koyi wannan darasin cikin watan Ramadan abu na goma shine cikin darussan mutane sun tarsamu samu tarbiyyar rayukansu wajen kaurace ma aikin zunubi sun koma zuwa ga da'a ma daga sallah sai karatun alkur'ani sai kalmomi daɗaɗa sai yin sadaka sai addu'o'i haka mutane su rayu daga cikin darasin abu na goma sha ɗaya shi ne mutane sun fa'idantu sun ji a ransu cewa ashe abinci da Allah yake ba su da abin sha ba ƙaramar ni'ima ba ce domin har ɗan adam ya san cewa rana ta faɗi kwanansa ne ya ƙare amma yana son ta faɗi don ya ci abinci ya gane cewa lallai ashe arzikin da Allah yake ba shi kullum yana ci yana sha ba ƙaramin arziki ba ya san kima da darajar ni'imar da ubangiji ya masa inda Allah zai hana ka abinci ya barka da yunwa tutur ya za a azumi ya sa mutane sun gano ni'imar kosar da su da ake da ba su abinci ubangiji ya musu karamci da yake ba su abinci kullum kullum ya tsoro bil zo kowa yana jin yunwa wa ya tsoro bil adas yana jin ishirwa wa ya hataji ila ta'am yana bukatar zuwa ga abinci to a ce yanzu magariba ta yi kuma kawo da azumi duk garin ba abinci ya za ka yi to amma da aka samar da abinci ko da kudin ka kaza ya kasan dai akwai ni'ima ce akwai gane ni'imar ubangiji da ya maka ce Wani yana cikin ni'imar ubangiji da ya ma adam na goma sha biyu daga cikin darussa mutane za su gane muhimmancin lokaci daga cikin darussan da ramadan ya bar wa mutane akwai muhimmancin lokaci domin ka san lokacin ɗaukan azuminka ka san lokacin buɗe bakinka kuma ko agogonka ka duba za ka iya cewa saura minti kaza ko saura awa kaza ka yi buɗe baki to yadda kake saura minti kaza ka ci abinci don marmari to ka gane muhimmancin lokaci kuma sauranka awa nawa ka mutu ko sauranka kwana nawa ka mutu ko sauranka shekara nawa ka mutu ka ga shekarar bana ta ramadan anya akwai yiwuwar za ka ga kabari dole wannan ka gane lokaci yana da muhimmanci ka ribance shi ka ci riba a cikinsa kada ka yi asarar lokutan kada da ramadan ya wuce ka kama dara ka kama lido ka kama karta ka kama tata ka kama shan giya ka kama shaye-shaye ka kama zinace-zinace lokacin ka ne yake tafiya za ka mutu darasi na goma sha uku da ramadan ne wa mutane shi ne husnul ta'asi kyakkyawan koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi kyakkyawan koyi da manhaji na ubangiji da manhajin da manzan Allah ya zo da shi da odini, ka yi kyakkyawan koyi da mai shari'a ta ce yi a bayan wannan kasa karka bata ta kanka lokaci cinye ma kanka lokaci baka yi guzurin tafiyar da za ka yi ba ramadan ya koya maka wannan dare na goma sha hudu wanda yake shine na ƙarshe babban darasi da ramadan ya koya. lokacin da zai tafi ya kwadaitar da mutane akan cewa su yi amfani da damar su yanzu jama'a duk wanda ya yi tarawihi da ramadan bai yanke ba har ramadan ɗin ya wuce da wanda ya ƙirin tarawihi har ramadan ya wuce gaba da lokacin ya riga da ya wuce ko ma zai dawo ba wanda ya ci ba fa ya shiri ba, wanda bai shiri ba ba ya riga da ya faɗi kawai yi amfani da damar damarka ramadan din da ya zo ka yi amfani da damar ta ribanci wannan lokacin yanzu ramadan ya riga da ya tafi ya koya maka amfani da dama yanzu ba mai tabbas a cikinmu zai kai gobe wannan dan lokacin da kake da shi ka yi amfani da shi ka yi ka mayar da kanka cikin masu yi ma'alla ɗa'a karka yadda ka sa kanka cikin masu samu fawallahi malam yi rantsuwa da Allah yace na rantsa da Allah ma yadri ahaduna babu ɗaya daga cikin mu da ya sani wallahi babu ɗaya daga cikin mu wanda ya sani hal yudriku ramadan alqadim ramadan mai zuwa zai zai riske ka akwai wanda ya sani wai cikin na akwai wanda ya san ramadan na baɗi zai same shi don ka samu ramadan ɗin baɗi akwai wanda ya sani wallahi ba wanda ya sani ba wanda ya sani ya yi wasu maganganu masu tada hankali da zai rufe magana ya ce tun da ba wanda ya sani ala ya ce saurara ga wata magana zai gaya maka ya ce ka saurara ka saurara ko to ka ji maganar ya ce ibn adam dan adam kai ne shi ko ko ba kai bane ni shi ne kai ma shi ne ita ma shi ne shi ma shi ne dan adam aish ya ce ka rayu ma shi ita yadda ka gada dama in ka gada dama ka yi sabo in ka gada dama ka bi Allah fa innaka mayyitun ya ce wallahi za ka mutu magana tana fita da hankali ya ce kai dan adam kai shi ne ni shi ne ita ma ita ce shi ma shi ne rayu yadda ka ga dama in ka ga dama kai ta shan giya yanzu kai ta kashe kashen rai kai ta satar kayan mutane kai duk abin da za ka yi na zunubi kai yi fa'in na ka mayyatun ce wallahi za ka mutu in ko ga dama daga yau kama bin Allah karatun alkur'ani zikirullah istighfari salloli nafilfili duk wannan ba zai hana Allah ya kashe ka ba innaka mayyitun ka mutu illa kawai mutuwa za ta zama daban-daban kowa abin da ya shuka shi zai girba wa ahbib man shi'ta wanda duk kake so ka so shi kudi kake so ka so kudin mulki kake so ka so shi mata kake so ka so zina kake so ka rinka yi ka so sata za ka rinka yi wa mutane kashe rayuka kake so yi ka je ka so duk abin da kake so kuma ka yi fa innaka mufariquhu yace sai ka rabu da wannan abu ba yadda zaka wata rana sai an samu ba ka yi dole kawai ka rabu da wannan abu ta sai sake waiwaitanka wa'amal ma shi aikata abin da kake so zina zagin mutane cin mutuncin mutane danne haƙƙin mutane zaluntar mutane cin ƙarfi akan mutane kashe rayuka za ka yi kwace za ka yi me za ka yi wa'amal ma shi aikata duk abin da ka ga dama fa innaka majziyun bihi yace da shi za a sakanka maka sai yace albar bin Allah idan ka bi Allah la yabla baya lalace in ka ce astaghfirullah wannan istighfarin da kai guda daya wallahi ba zai lalace ba har abada yana nan ba zai lalace ba in kai sallar nafila raka'a guda biyu wallahi ba za ta lalace ba tana nan duk wani aikin din Allah da ka san kai la yabla ba zai tsufa ya lalace a cikin ya daina aiki sai ya maka kuma wa zambu zunubi ko da da kifta idanu ne kai aikin zunubi layunsa ba za a manta shi ba wallahi in kai zunubi Allah ba zai manta ba mala'iku ba za su manta ba za a rubuta maka shi wadayyan mai shari'a in ka mutu aka tada alkiyama wanda za a gurbanar da kai a gabansa ya maka shari'a la ya mutu shi baya mutuwa bai mutuwa Allah ne mai maka shari'a ko bai mutuwa sai ya ce kama ta jiru da yadda kai haka za a maka banda ka shuka shi za ka girba nasallallahu salamata wal afiya muna roƙon Allah ya kubutar da mu daga munanan ayyuka ya ba mu lafiya don ma'aikata aikin alheri wa nasallallahu husnal khatima muna roƙon Allah kyakkyawar cikawa wannan su ne darussa na ramadan kuma ya kamata kowa ya sake farkawa ya refreshin ɗin kansa ya ci gaba da yin ibada da dan lokacin da ya rage masa a rayuwa wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in